A 'yan kwanakin nan ne gwamnatin tarayya ta buƙaci sojojin Borno zuwa dajin Sambisa inda matansu suka fito suka yi zanga-zanga na hana su zuwa. A ɗaya bangaren kuwa sojojin sun bayyana rashin kayan aiki a matsayin abin da ya hana su zuwa dangane da wannan batu ne dandalin BOA ya samu zantawa da tsohon Birgediya General Idris Bello Dambazo. Na shin ko wannan mataki da sojojin suka ɗauka abu ne da ya dace? Bane eh, tunda a soja aikin soja rashin burin wani babban laifi ne. saboda haka ba daidai ba ne an baka umarni dole ka bi kuma ka ma rantsuwa cewa za ka bi umarni kuma yanzu ka zo a baka umarni ka bi ka to ba ba daidai ba kuma akwai hukunci mai tsanani akan hakan wannan gazawa bangaren gwamnati da har za a ba da doka eh, sojoji su ki amincewa da gazawa ne saboda kamar gwamnati bata ba da kayan aikin da ya kamata ba amma su kuma sojojin su ma daga bangaren su gazawa ne bai kamata a ce sun yi tawaye ba ta wannan lokaci da ake na rashin tsaro da kuma tsoro fargaba na waɗannan 'yan da kayan baya shin abin da sojoji nan suka yi baka ganin zai sa mutane shakku da tsoro eh to eh amma shi tsaro ai wanda ke tsare dan adam Allah ne yawa shi waɗannan abubuwan da ake ai dai kawai ana yi ne saboda dai a ce ana da tsaro amma shi tsaro tsare dan adam tsare mutum yana ga Allah to amma su gwamnati dai ya kamata su yi ƙoƙari su ba sojoji abin da suke bukata na wanda zai sa su ci galaba a wannan yaƙi da suke fama da shi na wannan da wannan 'yan ta'adda. to ya kake ganin za a magance wannan matsala shi shugaban sojoji ya ce an aika a kawo kayayyakin aiki kuma insha Allah in suka zo sojoji za su kai farmaki domin su kwantar da wannan abin to ina fatan hakan da burgediya General Idris Bello Dambazo ya buƙaci gwamnatin tarayya samar da kayayyakin aiki domin magance masu tada kayar baya a ƙasa gabaki ɗaya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.